to masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake dawowa bayan hutu rabin lokaci a wannan fili namu mai taken ni da iyalina inda muke tattaunawa akan al'amura da suka shafi tarbiyyar iyali tare da bakon shirin naku da kuka saba gani a wannan fili wato dr nura abdullahi wala shiga ta malam barkanmu da sake dawowa bayan hutu rabin lokaci to malam ka fara mana bayani akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za mu iya ɗaukar ilimi na tarbiyya a cikin su inda kai mana bayanin hadisai waɗanda suke bayani akan lalle a ƙoƙari wajen auren mace ta gari mai addini kuma ka ce bangaren hadisan guda biyu na ko waɗanda su kuma suke magana akan rayuwar auren kanta bayan an yi auren mm. su ma da suna da alaƙa tarbiyya mm. to waɗannan hadisai ne waɗannan malam yawwa to kafin faɗi hadisan mm. wayar da ka faɗa ta turo saƙonni eh. duba da farin jinin wannan shiri namu da kuma ɗumbin saƙonni da muke samu da tambayoyi to mun kula cewa wasu tambayoyin uh, wato sun shafi rayuwar cikin gida kwarai da gaske tsakanin miji da mata ko tsakanin wasu matsaloli na tarbiyyar yara don haka nan ba zai dace watakila ko ba za a samu gamsuwa ba idan aka ce za a faɗi amsar su a cikin shiri saboda wata matsala ce da ta shafi wasu mutane na musamman kuma suke buƙatar mm. zama to ina ga za mu iya ba masu kallonmu da mu damar cewa idan mutum ya fahimci cewa yana da wata matsala da iyalinsa da matsalan nan mm. yana buƙatar zama da shawara ta musamman da tattaunawa mm. kamar lokaci mai ɗan tsawo to yana iya rubutawa ta text ɗin mm. ta saƙon da zai rubutu rubutacce eh. cewa shi dai yana son a ba shi dama a zauna game da matsalar nan yawa ya rubuta ba buguwa zai ba mm. in ya turo kuma zai iya sa alama cewa idan na gaggawa ne mm. in ko ba na gaggawa ba ne mana idan ta gaggawa yake so a zauna mm. to sai to Allah yana son yana neman wata shawara ko yana son a zauna da gaggawa akan wata matsala ta dame shi kaza da kaza mu kuma insha Allah ta'ala mm. sai mu ba shi lokaci sai mu uh, zauna da shi a gurin da za a gaya masa ta saƙon waya ɗin da lokaci da komai dan dai a daɗa ba da gudunmuwa insha Allah ta'ala wajen warware waɗannan matsalolin. To masha Allah ma Allah saka alkhairi na dai ba gudunmuwar kadai a kan TV za a ba da ita ba ko da eh. gefe ma waɗanda suka su eh. wani taimako. Eh insha Allah ta'ala. Za ku iya ba da eh, lokaci saboda abin ku hada shi na buƙatar haka eh. To Allah ya fatan masu kalmar da sauraron mu sun mm. fahimci wannan sakon kuma da fatan za a ci gaba da turo sakon ta wannan lambar da muka faɗa da zamu ƙara maimaita ta insha Allah a nan gabacin shirin. Eh. To Allah ga ta malaka. To hadisan da yake akwai su da yawa kuma kamar yadda na faɗa shi bayanin waɗannan hadisan Mm. shi ma shiri ne mai zaman kansa wala Allah a cikin wannan shiri namu can gaba mm. za a iya cewa za a ɗau rukunin waɗannan hadisan gaba ɗaya in hadisi goma ne in ashirin ne in talatin ne in ma ɗari ne eh. a ce za a fassara su a fito da waɗannan ma'anonin a cikin su. amma kawai yanzu muna faɗakarwa ne cewa waɗannan hadisan ko waɗannan rukunin hadisan mm. duk lokacin da aka ji su to a kasa kunne kuma a saurare su da wannan Ah, fahimta yawa da neman jin bayani akan abin da shafi tarbiyya yawa to da haka to don haka nan ina ganin kawai gwara mu taƙaita mm-hmm. akan ah, babban abin koyon annabi sallallahu alaihi wasallam yawa mm. ah, shi annabi alaihi salatu wasalam mm. mai iyali ne mm. yana da mata tara yana da 'ya'ya 'ya'yan cikinsa bakwai yana da 'ya'ya 'ya'yan matansa yana da roƙo yana da jikoki rayuwa ake yi sosai ta iyali a gidan to ka gani to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ya ce wanda ya fi kowanne a cikinku mm. shine wanda ya fi kowanne a ainihin wajen alakarsa da iyalinsa ni kuma ni na fi kowa daga cikin wajen mu'amala ta da iyalina to kaga wannan ma'auni ne ba na wasa ba wajen wajen rayuwar iyali mm. da wa'annan tarin hadisan duk abin da mutum yake bukata kawai mm, mm. shine ya duba ya ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwarsa da iyalinsa a gida matansa da 'ya'yansa ya yake wannan rayuwa din amma dai ka'ida ita ce daga yau idan ka tara biliyoyin kuɗi ya zama kana da matsala a gida mm. da iyalinka mm. to annabi ya ce ba kai ne ba kai ne mafifici ba mm. in kai ne uh, profesa ko babban malami eh. wajen karantarwa da ba da ilimi ya zama a gidanka akwai wannan matsala din ah. baka mu'amala ba kai baka zama mafifici wajen mu'amala da iyalinka to ka tabbata cewa ka faɗi wannan jarabawa wanda ya fi kowa a cikin kunji annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fi kowa a gidansa to ya gida ya kake a gidanka ya kake a gidanka kuma daga cikin abin da za ka auna aunarka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi hmm. shine ka kalli a gidansa yake a gidanka yake kai ai za ka sani yawa kamar yadda za mu zo mu ji a rukunin hadisi na uku hmm. na kamar wasu misalai masu ɗan yawa na mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam da yaran gidansa tunda muna magana akan wannan ne mm. to za mu ga ƙarin misali amma yanzu ba mu ba da wasu 'yan misali kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, kamar da nana aisha ta ce ya ka ya kunu fi mihinati ahli mm. yana yana taya mutan gidansa aiki yana cikin gida yana cikin gida mm. kuma idan ya zo gida zai zama kamar ɗaya yake kamar ɗaya daga cikin ku ne ba zancen ya dawo gida wannan ya shiga ɗaki wannan ya gudu wannan duk kowa ya zama ya shiga cikin razani da firgita duk da matsayi irin annabta kamar ya shigo gida da kamar daya kamar sauran mazaje masu magidanta yawa zai suke jiki annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin matansa ɗaki ɗaki yana gaishe su hmm. shi yake zuwa su suke zuwa ɗaki ɗaki ya gaishe su kuma a taru a ɗakin wadda take da girki a hira sannan kuma a rabu wato ba irin yadda mu yanzu ake ba mai gida iya da taraka matansa hudu kowa da fata ɗinta ko bangaren ta ko ɗakin ta mm. su ne za su zo su gaishe shi da safe yawa shi annabi shi yake tashi da ɗaki ɗaki ɗaki yawwa idan sun zo sun gaishe shi mm. wannan ba ba illa bane ba amma dai kaga yana nuna wato tawalu'u mm. da girmamawa da mutuntawa mutum ya ɗauka ya shiga ɗakin matarsa ya gaishe ta an kwana lafiya da shaurinsu mm. su ɗan yi hira kaɗan kamar yadda ya zo a mm. hadisai har sai su ɗan yi hira kaɗan sannan kuma sai ya tashi a wannan zamanin wasu magidantan masu babban gida alfahari suke ya shekara guda bai shiga ɗakin matarsa ba sai dai ta ta zo gurin shi sosai to da ya taba faɗa irin wannan to ka gani irin wannan sai dai ita ta zo ta raka shi to ka gani duk wannan rashin rashin wayewa ne dan yana da daki akwai yara akwai hayaniya kuma shi yana ganin kaman zubar da girman shi ne sai dai ita ta zo gurin shi ai gida girma ku ya gama zubewa tsakanin ka da matarka ai ba wani zancen kace wani girman ka zai zube ko mhm. to saboda haka nan ya kamata mu fahimci wannan ka gani mace za ta ji daɗin wannan an girmama ta an mutunta ta mhm. kuma su kaga matan su ma lokacin da zai je ya shiga ɗakin wannan ya zauna su ɗan raba ɗaki ba girkin ta bane kaga ya saba da abin da muke tafiya a kansa a gargajiyance cewa idan dai wai ba girkin wance bane ko da ma magana ma ba ta yi mijin ba ba zai mata magana ba ta yi masa ba duk sai ka ga wannan ya zama wani abin magana ka gani to baya ga haka nan kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da iyalinsa ai ka duba tarihinsa da na khadija radiyallahu anha ka gani nana khadija ta kai ƙawayenta mhm. idan suka zo gida suka zo bayan fatarar eh. idan suka zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya musu shimfiɗa ya kawo musu wannan ya kawo musu wannan ya ce watsi eh, da shi da kansa hmm. ya ce sun lokacin Khadija suna zuwa kawayenta ne fa Allah sarki amma har yanzu bayan mutuwa ta yawwa yawwa dan ma kada a ci gaban idan ta yawwa to kaga hmm. sannan kuma kamar yadda ya tabbata a disa na Aisha ta ji cewa na yawan magana na na Khadija na yawan magana tana magana har take ce masa me za ka yi da wannan tsohuwar allah ya musanya maka da budurwa kullum kana magana tsohuwa ya ce wallahi allah bai canza min da wace tafi ta ba mm. ita taimun mun kaza ta kaza taimun kaza ta rasu fa mm. kaga wanda zai iya kiyaye alkawarin matarsa bayan ba ta da rai mm. ina kuma da tana da rai ka gani to duk wannan yana da cewa su kansu masu ran yana kula da yana kula da haƙƙin su amma kowa a bashi haƙƙinsa kuma ba a yadda a ɗau wato a taɓa haƙƙin wani a shiru ba ba zan can rufa rufa zan can ina san ki ina ƙauna ki zai bari ba kuma ne zalunci ki faɗi abin da ba shi ki nama kuma na ƙyale ki to kaga duk wannan ya daga cikin al'ishirar zaujiya al'ashirar mm, zaujiya na annabi sallallahu alaihi ya zama tare da iyalinsa wato duk yana da alaƙa da tarbiyyar iyali din ai idan hankali bai kwanta ba fa abin da yake yiwa mm. ah to ka zo mataka tana fargaba ta fuskance ka yara suna fargaba su fuskance ka mm. don haka nan baka iya kuskure a gaya maka kai kuma idan ma ka gaya wa mataka wani gyara rai a ɓace ba, wani zancen walwala da jin daɗi a gida mm sai ya zama na dole yara ba su samu sukunewa sai sun fita waje ita ma sai idan ta fita gidan biki za ta samu ta ɗan sarara ko ta zauna ta yi ta kallo saboda bata da abokin hira haka yadda an yi haka an dauko hanyar rusa tarbiyyar gidan da lalata sosai ma kuwa ana wanta wani ba Allah yake cewa da nayi masa magana zama da yara da shaurinsu mm. sai yake cewa to ashe ya kamata mu a rika zama da yara ko a gida da shauransu yana fara da ajiya eh dan babban yaron sa ya fi shekara 18 yake ga mu mm. sai na ce ah, kai ba ka zama da su ya ce ai shi a gidan da yarinya ɗaya yake mu'amala ya karama shekara ta hudu ko biyar ita ma sunan babarsa ce da ita don haka nan yana santa tana zuwa ta dan hira da ita sai ce ai ba wani abin da 'ya'yansa za su fuskance shi su yi karfin halin su tunkare shi su tambaye shi ko menene ko koda kudin makaranta ne sai dai su tuntubi babarsu ita kuma shi fa yake gamin da kan sai ka ce wani abin kirki ita kuma haka za ta zo cikin luma cikin siyasa Mm. da lallami in ta ga yanayin yadda nake ciki sai ta gaya min domin ita ma ba raga mata nake ba wallahi haka kai ce shi kuma alfahari yake da haka <laughs> don ita ba raga mata nake ba to ka gani Allah Allah ya da Allah zai jarabe shi da ɗaya fandare ya lalace ya daina zuwa gidan to sai kuma zai ce zai kuka yake jin cewa Allah ya Allah ya jarabe shi to ka gani sai ya dora Allah libin aha to ka gani shine asali bai kokarin gina gina kan tarbiyya ta addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana karbar wato tattauna da iyalinsa yana kuma haƙuri akan wannan ya mm. gaya mana kuma da mace sai an yi haƙuri in ba ka manta ba a hadithul ila akwai lokacin da gidan ya rikice mm. kuma abubuwa duk waɗannan suna faruwa ne a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rayuwar sahabbai domin duk wani misali na wata matsala ya zama na an same ta kuma an ga wato yadda za a magance ta ko kuma tushen matsaloli ta yadda za a gansa aikace yadda aka mu'amala da su a warware su ka samu cikakken shari'a wannan wasu za ita shine sirrin kiran da Allah ya ji manzo Allah shi ma da iyalinsa akan kasa eh, sabani tsakanin su dan maga yayi yayi lokacin wannan matsala ko kuma a samu matsala a gidan wani sahabi a zo gurin shi yawa to kaga bayani kwarai kuwa tunda zamani ne na hukunce hukunce na hukunce hukunce da kuma koya maka abubuwa aikace mm. yawa ka gani idan haka mutane ne ba mala'iku bane yana da kyau a fahimci wannan mm. kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ce an bata masa rai ya yi haƙuri sai ka ga to kai waye da ba za a bata maka rai ba a matsayin ka na mai gida ga ma'aikin Allah ma ransa ya ɓaci dan ka ɗau wannan darasin ca nake akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa aka samu matsala sosai har ma ya koma masallaci da kwana ya hijira bai kyale sai ba ya hijira kyale sai ya koma masallaci da kwana fa mm. annabin Allah dama gidansa kusa da masallaci ne mm. duk ma ya kyale su mm. na san ko ila a wadan a zamanin nan mutum ne wanda za a ce ba charan sa ya kai bar gidan shi to ya koma masallaci da kwana mm-hmm. sannan kwana nawa ya a masallacin wata guda kwana nawa kwana 28 ko kwana 29 da tara mm, mm. da ya kwana 29 mm-hmm. ya koma gida mm-hmm. kaga me suka ce nana Aisha ta ce ai saura kwana daya <laughs> kwana 30 <laughs> eh. sai annabi bai ce mata ai kaga idan wani ne in ya zuciya gashi wata daya mm. ya yi fushi amma ya dawo <laughs> gama abin da aka ce masa mana kamar har yanzu ai watakila sai a sha wahalar rashin zaman sa gidan mutum ai wata sabuwar rigima ce za ta za ta za ta mm. kunnu ya mai ta ba ta faɗa bane dan ba ta son dawo ta shigo ta dai faɗa ne dan yawa ai ma'ana dai harka ta haka bayan haka nan ma da ya kana tsakanin miji da mata eh, ai ana yi eh, shi ko me yace mata mm. sai ya ce asharu tis'atun wa 20 yawma a ta tis'atu ai ai wata kwana kwana 29 dan Allah ka duwa gani yanzu ya zaka kwatanta wannan da mutumin da ya zo matansa suka bata masa rai wannan kissa ce ba na karanta ta ne ba da alama irin kasashen laraba wannan ne matansa hudu suka zo irin iransa haɓace ta yi magana na sake ki ta farko na sake ki so ransa ya ɓaci ransa ita ma ta biyu haɓa mai gida haɓa mai gida yanzu ke ma na sake ki tunda ta sa waki eh, ta <laughs> tana neman wacin ceto eh, ta uku yanzu mai gida mata biyu lokaci ɗaya ka sake suke ce ke ma hadda ke haske wani ba ta hankali za ba ha gani a suka ce a labarin ita ma ta hudun ta zo ta ce inna da lahi wa inna ilaihi raji'un yan tsakani da Allah mai gida a ce saboda ranka ya ɓace ce kima hadda ke kima na suke duk gaba ɗaya su hudun kuka da hayaniya gida ya rikice ana ta kuka makociya ta shigo abu fulan me ya faru mata suka bayani ai gashi gashi gashi gashi ta ce habawa ne ya ce kima mijinki ya yadda ki tafi gida <laughs> <laughs> kudin musu sai ba sai su sake ta makwabta in mijinta ya ta tafi gida ita ma ya suke ta to da Allah wani wani irin shi har akwai matan da sukan kasa zama da iyali kwata kwata sai ga mutum ya kasa zaman aure ko mutum a ce ya auri mata kaza saboda wai shi baya iya hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri kuma ya ce dole sai an yi haƙuri da iyali ka gani to duk wannan yana daga cikin abubuwan da zamu kula a cikin ma'ashara zaujiya domin daga cikin babban abin da ake faɗakarwa a kansa a tarbiyya wajen zamantakewa iyali da yara akwai al'amnu yawancin an ce al'amnu ko security an fi hango abubuwan da suke na waje kada yaro ya fita a masa ta'addanci ko a kashe shi ko aiwa a'a hmm. akwai abin da ake nufi da al'amnu wato kwanciyar hankali a gidan aiwa a gida ta yadda yaro hmm. zai samu nutsuwa cewa ba matsala a gidan ya ji duniya ba inda yake so ya zama yawwa don haka nan zaka ga sautari in akwai cacar baki ko faɗa tsakanin miji da mata iyayen kenan sai ka ga yara sun koma sun yi tsutsuru wasu suka kuka saboda sun ji wani abu da suka eh. ji a gidan yawwa saboda suna ganin komai zai iya faruwa musamman in suka ji magana saki tana gigilmawa mm. to kaga ba su da security ba su da kwanciyar hankali yawwa sun san cewa idan babu su aka sake ta shi shikenan sun shiga cikin matsala to dole irin wannan rayuwar ta soyayya da ƙaunar juna dole akwai buƙatar ta a gida domin a samu kwanciyar hankali da soyayya a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar yalinsa yana azumi ya sumbace su yana itikafi ya ya miƙo kansa a taje masa ka gani duk yana tsere da iyalinsa ana zama a tattauna ana hira yana hukunci na adalci tsakanin su ba tare da ya yi wannan ba wata da zai baka mamaki sai ga duk mutane fa kowa yana sha'awar a ce a gidansa yana jin daɗi shi da matarsa eh. musamman ya ga rayuwar eh, irin yadda ake kallon fina-finai ya ga rayuwa a fim yadda ake kwatanta ta ya sha'awar shi ma haka amma shi ba zai iya bin hanyar da haka za ta samu a gidan shi yawa tun da dai wannan faɗan da za ka yi da zafire za ka yi kai ne na farko da fara cutuwa yawa kenan indai kana son soyayya kana son a ji daɗi a gidan kai za ka fara yi kuma kowa kusan akwai shi a kowa fa hakan yake haƙurin a gida in kana jin cewa watakila za ka yi faɗan saboda ko wasu to su makan suke ka duba ko wata na na zainab radiyallahu anha ta dahu ta dafo abinci mm. kuma dama ita an mata shaida da iya girki matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a tare da sahabbai fa yake eh. aka kawo abincin nan nana Aisha fushi ya wani kishiyar da ta tankwaba abincin ya bare a gaban manzo Allah sallallahu a gaban manzo a gaban kuma sahabbai ba ma a gaban sa a gaban sahabbai a gaban bakin sa eh hmm. me yace to ya kai malam ai ka san me yace <laughs> eh to ya so ne gara ummukum so ka ji daga bakin ka wala asatun bi qas'a hmm. tabiya tabiya kwano da kwano har kwano ma ta zo sai tabiya sai tabiya tunda ya hmm, fashi Wa ta'amun bi ta'am ta'amun bi ta'am tabiya ji kuma yace garat ummukum baba ku ta yi kishi kishi ne Allah sarki kishi tashi ya ce wani irin hauka ne wannan to yanzu kaga inda ilmu ai binta karshen ta kwarai kuwa an ci masa mutunci a gaban bakinsa yanzu wannan kaza da kaza to kaga duk irin waɗannan mutane ne da rashin sani suke mai da gidansu wani guri da ba zai zaunu ba shi kenan sai su zauna a dandalin hira sai lokacin bacci kwaye bacci su dalo su zo su kwanta gari na waya kuma su sake bacci su ma kuma mutan gidan Allah Allah suke a ce an fita din hmm. yawwa da lokacin dawowa ya sai ga da an shiga cikin damuwa ba a so ya dawo ba a so ya dawo shi ya so ya zo gidan su wasa so ba so ya dawo to kaga da an shi wace irin rayuwa ce wannan wato dai duk manufar aure da Allah ya ce wajen albayna kuma wadda tan rahama li taskunu ilayha duk babu shi za a yawwa dole a samu wadda da rahama da kuma sukun kawai idan kaga babu wayannan a gidanka to lalle ka bincika akwai akwai inda aka samu matsala to wani haka duk kuma mu zo magana akan mm-hmm. uh, kishiyoyi ba da shauransu mm-hmm. duk kamar mace ɗaya ce to mahimmi dai an zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zama da kishiyoyi mm-hmm. ya zauna da iyalinsa mm-hmm. kuma akwai misalai da yawa na rayuwarsa duk an duba babu al'ishirar zaujiya a duk littattafai mm-hmm. za a ga duk irin wayannan hadisan ne to amma saboda lokaci wani da lokaci ina sa a ƙara fito da alhakar shi wannan din da tarbiyya tun da mutane za su ga kamar mun koma muna bayanin kuma jin daɗin rayuwa tsakanin mata da miji ne mm. wanda mu kuma wannan yana cikin shirin mu ni da iyalina amma dai a yanzu muna magana akan tarbiyya mm. musamman ta yaran gidan mm. to ana sa ƙara fito da mahimmancin wannan kyakkyawar alaka tsakanin mata da miji da irin tasirin da zai akan tarbiyyar yaran gida. Mm. dama dai kasance da aka ce ni da iyali na tun a farko mun faɗi cewa ya shafi wayan nan gaba ɗaya amma don a ƙara fito da abin fili shine shi gida da uwar gida mm-hmm. ai su ne suke su ne tuwasu su ne ginshiƙan gidan su ne wannan mai gida sunansa wannan kuma uwar gida sunanta wa'annan 'ya'yan gida kuma sunansu to daga lokacin da aka ce akwai matsala tsakanin mai gida da uwar gida to ai za ka ga ba za su iya tsayawa su ma gina yadda gidan zai kasance ba a samu haɗin kai ba ba a samu kwanci hankali ba mm. ka duba gani yau ko gwamna da mataimakin sanin ana rigima mm. kaga abubuwa da yawa ba sa yiwa ballantana a ce za a kwana a tashi wannan shine mai nemowa wannan shine mai ita ce mai dafa wannan shine mai kawowa wannan shine mai kashewa wannan shine mai dinka wannan shine mai sawa sai an zauna yaran mu ga matsalar su ga abubuwan da muke so su cimma ga yadda za a sa su akan hanya to ku kukan ku ku sasanta ba wani fa sai sai ya kwana da kwanaki kai wallahi akwai wanda naji an ce sai watanni ba sa magana da matarsa har shekara ma suna gida daya har shekara ma akwai wanda na da tabbaci an kawo mana kes irin wannan shekara guda cir mm-hmm. ba sa magana kuma da yara a gida ko kudin cefa ne kowa zai aje mata ya tafi shekara to yanzu wannan da ba sa magana tsawon shekara mm. ka gaya min yadda za su iya tsinana wani abu ga 'ya'yansu a tsara musu sai dai kawai wanda yaran suka fi karkata a gare shi ya zama shi zai tsara musu kuma yawanci irin wannan idan da matsala tsakanin 'ya'ya da iyaye sai ka ga ana samun karkata zuwa wani bangare Yawo ko bangaren uwar ko bangaren uban yawanci an kakata gurin uwar gurin bangaren uwar mm-hmm. wannan kuma za ta hure musu kunne ya zama na uban ba shi da kima idan su har ta kai akwai lokacin da ta kai jallin kaga iyaye suna yaya suna wa babansu kashedi mm. cewa daga yau idan ya kuma taba babansu ko kuma mata fada ko wani abu mm. to wallahi tallahi sai sun masa kaza da kaza wannan duk abu ne wanda yake na faruwa duk sosai ne abin da sun kara aka dake na cewa yawancin faɗin iyayen nan mm. shi yake jawo kaga ƴaƴa suna wa iyayen su ta'addanci ko na rashin kunya kuma na duka kwarai kuwa har akwai waɗanda muka na taɓa jin labari sun haɗa sun uban su duka saboda yadda yake dukan uwarsu a gaban su tun suna yara suna gani suna kuka suna jin haushi suna abin nan har da suka yi karfi sun kawai suka dauke shi kan ta'adda ne wata ran da ya abin da ya wuce gona da kawai suka zage su ma suka mai dukan su a cikin gida to yanzu wannan idan idan ya za a tsara wani abu ni kana akwai wani cikin irin wannan mm. ya uwar duka dan ya dauko gatari ya kwantara masa aka mm. ya tsara masa kai eh, aka zo aka kama da uwar da uban da dan aka kai su police station to ne aka wannan to ka gani wannan shine alakarsa idan uwa mai gida da uwar gida ba su zama suna zaman lafiya ba mm. abu yi yiwa sannan kuma abu na biyu ta bangaren soyayya eh shi soyayya ai ginshiki ne a zamantakewa aure kuma ginshiki ne a tarbiyyar yara kuma ginshiki ne wajen yadda ita ya in akwai 'ya'ya mata a gidan za su fita waje su soyayya da mazajen sun an musu aure domin yawanci yadda suka ga ana gudanar da gidan haka za su gudanar da gidajensu su an sun wannan ai mala har yanayin magana ma diyar da gidansu uwarsa da suna yawan daga murya an za su yi magana suna yawan fada mm. to shi ma daga haka yake tun suna mm. ƙanana to to dan Allah to wannan shine wannan shine tasirinsa a tarbiyya duk binkici ya nuna duk gidan da ko duk iyayen da suka rabu ƴaƴan da ake samun su da matsalar tarbiyya mafi yawancinsu wato 'ya'yan da su suka rabu ne ko kuma wanda akwai matsala tsakanin su da iyayen ma'ana tsakanin mijin da matar akwai matsala to waɗannan yaran su ne suka fi samun matsala a tarbiyyarsu da musamman kuma idan abin ya kai ga saki yawwa to saboda haka nan kada mutum ya mai da gidansa kamar wata jahannama hmm. yawwa gida gida ne na wato guri ne na jin daɗi da kwanciyar hankali da, sakewa yes. kamar yadda nake ta faɗa idan baka samu nutsuwa a gidanka ba ina ka samu nutsuwa a kan titi hmm. ko a kasuwa ko a gurin siyasa ko a gurin aiki ko a ina wani dai mu kara maimaita mu ƙara jaddada cewa nutsuwar nan kuma kai zaka samar da ita kai zaka samar da ita kai ne mai gida eh. kai ne na farko wanda ya kamata a ce kai kamar bin hanyar da aka samu eh. nutsuwa ga mai gida ga matar gida ga yaran gida yawwa yawwa to ka gani idan har ta kama mm. domin tunda muna tattauna matsalolin da suke shafi mutane ne kai tsaye eh. kuma na tabbatar daga masu sauraron mu a yanzu haka nan mm-hmm. akwai wanda za su yi ta tsintaccewa kamar ma da su aiki daga cikin fa'ida irin wannan shi sai mutum ya kamar ana zuwa ana gulmatawa ma cewa ai ai magana akan wani da wani saboda matsalolin sun zama ruwan dare ga duniya kowa sai ji kamar a gidan yanda ake siffanta abin kamar da gidansa ko aiki to matsala kamar cuta ce mm. wannan shine fa'ida wannan shirin mm. daga lokacin da aka bude wannan shafin mm. to ba wai fami ake wa mutane ba a'a ga matsala to shi kenan daga wannan shirin wance zo mu zauna ko zo mu zauna a mun fahimci akwai matsala da ga matsala kaza ga matsala kaza ga matsala kaza yanzu duk a hakuri duk a buɗe sabon shafi ya za mu gyara abubuwan nan a to ai mai gida ya kamata ai kaza ai kaza kai ya kamata a ce ana kaza ana kaza sai a sake sa a buɗe sabon shafi da an fara magana to ai nan a an ce a ban maganar nan mm. wannan shafin afallahu amma salafa kawai duk abin da ya fice ya fice mu sake sabuwar rayuwa wacce za mu ji dadinta za mu farin ciki da ita mu rinka begen juna muna kauna juna kuma mu sauke amana da Allah ya dora mana ta kula da yaran nan domin in ba mu kula da kanmu mun iya tsara kanmu mun tabbatar da kauna da soyayya da jin ƙai tsakaninmu to wa'annan yaran ba su da wata makoma ta gari kuma ba za mu iya musu tarbiyyar da muke bukata. Wanda duba da lokaci ina ganin a gurguje tun lokacin nan ya kare ah, duk wata matsala da ya za ka ga hanyoyin warware ta suna da yawa eh, kuma kowa yana iya ɗaukan wadda ta dace da yanayinsa mm. da wannan so da yawa ni na san magidanta da dama waɗanda suke da zafin rai mm. kuma suka riga suka ginu suka saba alaka ta faɗa tsakaninsu da iyalinsu da zara ido mm. to yawanci irin wannan kalmar an faɗa sai ka ga wani ma inda dama zai ce maka gaskiya ba zai taɓa yiwa kuma ba zai yi ɗin ba da gaske a ce wai ya zo ya ci da matarsa zo mu zauna a tattauna a manta baya a ya tsari ma'ana da wannan sigar mm. to malam wace shawara kake ba su in akwai wani mataki na kafin a ga iya wannan din mm. tunda mun tabbatar dai akwai wasu hanyoyin kuma mutane kowa kala kala ne wani in ka gaya masa hakan kawai zai dai jika ne dariya mm. yaga wani ne zan ce da wacce zo mu zauna a warware a daina wannan matsala to wani hanya ce kuma ta gaba da kake ganin ko da mataki karami ne karami tunda ka ce dama ya tarbiya kadan kadan ake ta to wani hanyoyi mutum ya kamata ya bi na iya gamsar da kansa cewa lalle yana sai sake tsarin iyalin gidansa yana sai zauna lafiya da iyalinsa yana so saba da wasa da yaran shi yana so ya nuna matarsa ita yar uwar rayuwarsa ce wani matakai kamata ya bi don ya iya kaiwa ga wannan matakin to gaskiya matakan da yawa amma matakin farko mm. ya gamsu cewa akan kuskure yake annabi alayhi salatu wasallam shine akan daidai ya fara yadda da haka abu na biyu ya yadda cewa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai yafi nasa mm. in ya gamsu akan kusur yake kuma ya gamsu yana so ya gyara yana so ya gyara da kyau kuma annabi alaihi salatu wasalam ya isa da shi kuma mai kaunarsa ne mai sansa ne to don haka nan in ya gamsu da wannan cewa yanzu to eh, ya yadda ya gyara to sai kuma a zo a yi to ya za a gyara amma idan mutum yana ganin ai shi shi fa babu zancen ma akan kuskure yake to haka wannan ba da zaka da shi sai daga sai ranar da ya yarda cewa akan kuskure yake sannan za a bashi shawara domin mutum bai da lafiya ya ce shi bai da bai da lafiya sai ka kyale shi sai ya yarda bai shi lafiya ka bashi magani to kuma ba na zaton akwai wani musulmi da zai fahimci ga abin da annabi ya yi kuma abin da ya ce a yi ya taurare ya ce shi a'a yawa to don haka nan zan kaddara cewa duk mai sauran ya yarda cewa wannan tsarin na annabi alaihi salatu wasallam shine ingantacce kuma shi za a yi mm, to in ya musu akan kuskure yake kuma yana son ya gyara wani matakai ne kafin a kai ga iya cewa akwai matakai da dama eh. ban sani ko lokaci zai bamu ko dan biyu ne a to na farko mm. ya ƙoƙari ya kirkiri abubuwa na tarayya da za su riƙa yi da iyalansa misali azkar mm. azkar na safe mm. maimakon ya je ya daki mace mata ta ya ɗaki yara kowa a zo a ba da minti ashirin zuwa talatin mm. a zo a yi azkar gaba ɗaya in ya iya karantawa ya karanta su idan bai iya ba ya sa ɗaya daga cikin yaran ko ita matar ta karanta a yi yauwa ko kuma ai gaba daya tare kaga wannan mataki ne eh. so daya da safe ko da yamma mataki na biyu da zai iya yi hmm. shine ya yi kokari su rika yin wutiri tare ko da su ɗani a sati ko so biyu hmm. ya musu limanci ya musu addu'a haka tare kaga an dan samu kusanci abu na uku da za a iya yi shine kamar irin sharar karshen wata dinnan da ake kama a irin kano a ce duk ran da za a yi wani aiki ko duk sati biyu ko wata daya duk gaba daya za a yi tare a gidan a gidan shi ma ya musharaka yawa musharaka yawa za a wanke gida za a share nan a cire yanan nan mm. komai a gyara tunda yawanci idan ana aiki irin wannan dole za a dan yi hakuri ba za a yi ba a rinka yi da fada ba kuma ya yana sawa a ransa cewa din yana yi ne dan ya saba dan ya saba yawa haka ne ma nake son ce yawa yana yi dan ya saba mhm. zai mai tasiri yawa kuma misali kila ma kuma koda cin abinci yawa yawa a ci abinci eh. yawa a ce koda a sati so ɗaya ne ko a sati biyu so ɗaya a ci abinci gaba ɗaya ana cin abinci dole ana dan hira ba zai ana cin abinci ana ta fada ana ta fada ba kuma ya kamata malam ya daure koda yana jin yau a hankali ai da ya ma fara zai fara jin daɗin abu kuma ya gwada ya gani da ya fara zai fara jin daɗin abu mm, a haka haka kuma sai a samu wata mm. rana ya ce zai ba su ɗan labari haka ba wai sai hadisi ko aya in akwai hadisi da aya shi kenan babu ya ba su labarin lokacin yana yaro ga wani abu mm. haka nan ko ya sa wani in ma ciwo da ya sa yara ya ce ku zo ku wani labari akalla dai a labarin zai yawa yana nan haka a hankali a hankali kuma dai wala Allah cikin shirye-shiryen mu daga lokacin da ya ƙarin bayani insha Allah ya yi kyau malam dama dai gaskiya na so ne dai mu rika bawa masu kalma da sauraron mu wato ah, mafita a aikace eh, saboda mutanen mu da dama in aka masa bayani mutum zai gamsu cewa lalle ina cin kuskure eh, kuma matakin da zan dauka kawai shi sai je ana faɗa abubuwan da kawai zai ji ba zai iya ba gaskiya ne to amma ana bashi ɗaya biyu uku din Allah da zai in wancan zai iya wannan mm, ba zai iya wannan ba zai iya wannan gaskiya ne to wannan matakan sun yi kyau sosai malamu na muku godiya sosai da fatan masu kallon mu da sauraron mu sun ji waɗannan matakan na cewa lalle dole ne mutum ya samar da irin wannan yanayi a cikin gidansa tuma Allah ya saka alkhairi amma amma ko dake lokaci ya kure sallama kawai za a yi amma da Allah ana son dan farkar da masu kallon mu cewa idan wani ya samu irin wannan ya dabbaka wani daga cikin hanyoyin da muka faɗa ya aiki da ita eh. ya ga wani canji mai ma'ana da Allah ya aiko mana da sako sai mu karanta eh. dan masu kallon mu san cewa irin waɗannan suna tasiri kuma za su samu amfanin to da fatan masu kallon da sauraron mu za su taimaka wa malam da wannan sakonni da yake nema idan an samu wani canji a irin shawarwarin da malam ya bayar aka yi aiki da su a ga nasara to a turo to da wannan na nake muku godiya bisa lokacin da bamu kuma nake wa malam godiya shi bisa lokacin da ya bamu da kuma waɗanda suke suka taimaka mana wani shiri na sarana daga abokan aiki da suke kan kwamfutoci da wannan nake can huta lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ